وانا الى ربنا لمنقلبون kuma haƙiƙa mu ga ubangijinmu kaɗai za mu koma bayan mutuwarmu domin ya mana hisabi da ba da sakamako